الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل جدواه النبي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أذكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محددا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم ابتداء ووجدا وسلم إلى من عرش تسليما عديدا مجيدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم مسلمي بركة متفادوة أتشمنا يمجينا بيرك وتر رمضان في hijiran الله صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da shida ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara 2022 da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimar shi da hore wata da yarje wata ya dawo da mu cikin wannan masallaci mai albarka masjidu abi huraira radiyallahu anhu wanda muka saba muke gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka cikin wannan unguwa ta kai goma a cikin uh, abuja ba don komai ba sai don tafsirin alkur'ani mai girma da fatan ba mu manta ba jiya mun karanta ayata goma da ta goma sha daya na ƙarshen suratul goma wanda insha Allah ta'ala yau za mu dan haska waɗansu abubuwa kaɗan sai mu koma mu shiga sabuwar sura amma kafin nan ga tambayoyi kamar haka wannan yake cewa yana fatan alheri da Allah kafin ramadana ana sallah karfi biyar da talatin da biyar ranar ramadana na farko na farka karfi biyar da minti ashirin sai na sha ruwa tunani na alfijir bai fito ba to yaya matsayin azumi na menene hukunci malamai sun yi tifaki akan cewa idan har mutum ya kwanta bacci har lokacin sharuwa ko kuma lokacin yin sahur ya wuce ba tare da ya sani ba magana mafi rinjaye shi ne zai kame bakinsa ya ci gaba da yin azumi kuma idan azumin watan ramadan ya wuce zai biya azumi daya amma inda ba zai biya azumi ba shine ya sha ruwa zannan gurubar shan yana tunanin cewa rana ta faɗi sai ya sha ruwa to nan ba zai biya ba mun fahimta amma waɗansu daga cikin malamai suke ce in dai a bisa kuskure ne bai sani ba yana daidai da mutumin da da tsakiyar rana kamar yanzu haka kawai ya samu abinci da kaji da waye da kifi ya kwasa ya sha ruwa abin sa yi miƙa sai canye suna kai azumi ba nake to fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ce da shi ya sha shi na san mutanen Najeriya ba mu za mu kusan wannan madawar. <laughs> manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya ci abu ya sha yana neman tuwa to Allah ne ya ciyar da shi kuma Allah ne ya shayar da shi ina ba ta muna fahimta Allah ya gafarta mana sai wannan eh, yake cewa menene hukuncin mahaifinsa wanda baya duba da bukatun shi da komai nashi har girma ya zo mai mahaifinsa bai san sa ba bai san shan shi ba bai san karatun shi ba lallai wannan babu shakka ya tawaye haƙƙin da yake kansa kuma Allah zai tafi shi amma idan mahaifin mai wayo ne sai zo ya samu dan ya nemi gafara sai ce to ka yabe mu na san da cewa na tawaye haƙƙin ka ban maka duk abin da ya dace in maka ba amma idan bai da shi ne to nan yana da uzuri ba idan bai da shi ne yana da uzuri sai dai tunda ya san bai da ƙarfi to sai ya yi hattara wajen zubo 'ya'ya kusan mu mutanen mu wai ya dauki cewa ai Allah subhanahu wataala wai ya ce wal yastafi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi wannan a wajen aure ne akwai mutane da dama da idan talauci ya ishe sa ya rasa yadda zai sai je karo aure wai ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan talauci ya ishe ka ai Allah ne ma ya faɗa cikin suratul nur akwai wani shekarun baya da ya dinga faɗan wannan aya muka ce to ya kawo aya ya dinga ne galiba a cikin alqur'ani bai samu ba dama ƙarya ne mutum haka kawai idan ya ji bai da kokobo sai zai karu aure dama ɗayar ma da yaya yake ce da ita sai zo da na biyu ta biyun yaya zai yi na uku haka har sai ya yi mata hudu duka a gidan haya saboda masifa irin na malam shi. ai masifa ce wannan to idan ka san ba za ka iya ba to sai ka dinga yi kana lissafi shi sa za ka samu wani 'ya'yansa ba sa wuce ƙwaya uku hudu biyar wani baka wuce bakwai ba ba a ce mutum ya kayyade wa kansa cewa shi kwaya ka ba zai ba amma ka dinga yi kana da tsaki cewa ne eh, ka san yadda za ka ka dinga iya ɗaukar responsibility sun kana yi a hankali a hankali idan Allah ya hukunta iyaka wanda za ka yi kenan wannan babu laifi amma ka kayyade wa kanka kai ai uku kawai za ka yi ko kuma biyar ko bakwai wannan shine kuskure amma mutum ya ya tsara wa kanshi yana tafiya a hankali mun fahimta yana tafiya a hankali ba tare da ya dinga rintumo ya'ya wani sai ka ganshi da ya'ya sama da hamsin shiga dai bai san wannan a ina yake kwana ba wancan a ina yake kwana wani za ka samu inda zai kwana ma babu tare da akuyoyi yake bacci kaga wannan ka tawaye hakkinsa kuma sai Allah ya kalle ka Allah ya gafarta mana wani ke cewa malam assalamu alaikum wa rahmatullah fassara muqaddimar buɗe karatunka muke bukata domin fahimta abin da kake faɗa to wannan muqaddima da nake yayin da zan fara karatu wannan introduction da nake bilarabci larabci to wannan ya kamata ka eh, ka duba eh, website na karatu ko YouTube zaka iya samu sai ka dinga rubuta amma yanzu na tuka rubuta maka za mu bata lokaci ba mu iya yin karatu ba sai dai ko in kila idan mun tashi a karatu da sauran lokaci sai ka kawo bayan zan iya rubuta maka da wuri akwai wani ma da yake neman sai na rubuta mai shi ma gashi can a zuri za a rubuta ma insha Allah to tambayoyin suna da yawa bari mu bar su haka domin mu tafi zuwa kan karatun da muka kwana ayoyin da muka karanta na karshe a cikin suratul al-munafiqun aya ta goma da ta sha ɗaya Allah ce wa an fi komi ma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as Allah ya ce wa an fi ku ce da dukiyar ku malamai suka ce wannan lafazi da Allah ya faɗe shi fi'ilun ne mutlaqut talab ana nema ne akan kowa ya yi iyaka abin da zai iya yi domin ya tafi addinin Allah ina fata muna fahimta mutlaqut talab kuma lafazi ne da Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da shi musmalun lil wujubi nudu wanda ya kunshi wajibcin ciyarwa da kuma wanda yake na mustahabbi wanda ba na dole ba ina ba kuna fahimta duk inda kan adam yake da dama da zai ce da dukiya na farilla wajibi ne a kansa na nafila kuma wannan mustahabbi ne ana so kai domin idan kai kanka kawa kamar yadda mutum idan ya zo zai ci abinci hadisi ya tabbata a cikin as-silsilatu sahiha hadisi na 895 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ahabbu ta'ami ila Allah ma kathurat alaihi al-aydi abincin da yafi soyuwa a wajen Allah shine wanda hannu yayi yawa a cikin za a ci abinci hannu da yawa ya zama suna cin abincin to wannan ya fi soyuwa a wajen Allah fiye da abincin da mutum zai tattara shi kadai ya ya hana kowa da kowa Allah ya gafarta mana to shi sa Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum nan malamai suka ce wa huwa al-qadar al-mushtarak bayna al-wujud wa nudub wannan fadin Allah da ce a ciyar wani hukunci ne wanda yake ya kunshi wajibci da kuma na farilla kowa ya yi kokari ya ce da dukiyarsa sadaka ne ka yi kokari kai shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na goma sha hudu shafi da da biyar yake cewa a sadaqatu min jinsil qital ita sadaka tana daga cikin sahu irin na yaki faljaban yarju matsoraci tsoro yake ba zai yi ba washuja'u yakut jarimi kuma kafuwa yake yana tsayuwa domin yayi sadaka saboda ya san me zai samu a gaban Allah mutum ya iya ka kokarin shi ya fito da duk wani aikin alheri da ya san zai yi ya tanada wa kansa kafarin tashin alkiyama ibn asu a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa fa asfar wa akun min as-salihin sai in yi sadaka in kasance cikin mutanen kwarai yace nan Allah yana kiran mu'minai ne su yi kokari su yi tanadi kafin ran tashin alkiyama domin walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai jinkirta wa rai ba idan lokacin da ya zo hadisi ya tabbata cikin sunan ibn majah albani ya inganta shi Alban ya inganta a cikin dubu ɗaya da da tamanin da hudu. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tambaye shi afdalul na afiya wani mu'mini ne ya fi wayo sai manzon Allah yake cewa ahsanuhum khuluqa wanda ya fi kyawun hali wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada wanda ya fi su kyautata yin tanadi saboda tashi tashin alkiyama ulaika al-afiya wadannan sune masu wayo kana lamarinka na duniya kana tanadi saboda lahira to waɗannan sun suka fi kowa wayo a duniya kai bari ku ci hadisi ya tabbata a cikin as-silsilatu sahiha 3484 manzon Allah yake inna sadaqa la tuqitu an ahliha harra al-qubur sadaka tana kashe ma mutum sabon wuta da masifa irin da kabari idan mutum yana cikin kabari idan akwai jiriri da zafi a cikin kabarin to sadaka sai ka sanya ya maka ka zama kamar kana cikin jesu ai kowa ya san kabari babu hundu a wajen babu ko ba ko akwai to sadaka ta kan sanya ya maka cikin kabarin ka kamar yana cikin jesu Allah ba mu shi koyi wa inna ma yastazillu mu'min fi zilli sadaqatihi yawm al-qiyamah mutum yakan kasance a karkashin inuwar sadakan shirin tashin al-qiyama akwai wani mutum da baya son shi ya yi sadaka kuma baya son matar shi ta dinga yin sadaka ko su akwai matan da su idan kana da kuɗi sukan zaga su dinga daukan kuɗin ka suna yin sadaka sai ya ce mata idan ta ƙara daukan kuɗin shi ta yi sadaka wallahi sai ya fadi ta ce mai kai hakuri ran ka dabi wata rana abun mamaki kawai yana cikin bacci kawai sai mafarki akwai wani wata tsumma da yake ajiye dabino a ciki da ya zuba dabinin a cikin matar ko sai ta dauki baya uku a cikin kuma sai ta ba bada shi sadaka yana dawowa gida da ya duba bai gani ba sai Allah ya taimake shi kafin ya yi mata masifa sai yi bacci yana bacci ko sai ya yi mafarki gashi a filin alkiyama sai mafarki ga wannan tsumma da ya tara wannan dabinin a ciki tsumman ya zo ya mai inuwa amma kuma ya hukunci sai waɗansu jabinan nan daga cikin dabinan da suke cikin tsimmar su ne suka zo sai suka tare mai wannan hujin da tsimmar take da shi sai kasance baya jin zafin eh, rana ta filin alkiyama yana farkawa sai je same ta ce ina dabinan nan sai ta ce ainihin sadaka da guda uku a ciki sai ce to Allah miki albarka ka ji munafiki sai yanzu ya san Allah ya mata albarka saboda yanzu ya ga amfanin sadakar saboda ya yi mafarki ya gani da idanunsa dabino ya mai rana dabino ya mai rana Allah ce walan yi asir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai jinkirta wa wata rai ba idan lokacin da yake ajaluha malamin suka ce nan alwaqtul muhaddad li baqa'i hadhihi al-haykal al-insani lokacin da Allah ya kiddige ma mutum kafin ran ya fita a cikin gangan jikin mutum babu wanda ya san shi babu wanda yake ganin sa wannan su malamai suka ce annafas shi al'ajal din nan nafsu da Allah yake daga nafas ne da fa'u maftuha abinda ake nufi shine numfashi daga mutum ya mutu wannan numfashin zaka gani shi da rasa babu shi to mutuwa kenan mutuwa kenan Allah ba zai jinkirta wata rai ba idan ja'a wa idan ajalin ta yazo wallahu kabirun bima ta'malun Allah mai bada labarin ne akan abin da kuka aikata to mu dauki fiqhul ayat wal ahkam menene abin da zamu fahimta cikin ayoyin da muka karanta na cikin wannan sura musamman ayoyin karshen nan wujubu ayoyin suna nuna wajibcin ta'atullahi yin da'a ga Allah wujubun ishtighal bi ta'atillah wajibcin mutum ya shiga yin da'a ga Allah tunda Allah ya ce ku yi ku sai amini na biyu adamun ishtighal bi tadbirin amwal kada mutum ya shagaltu da yawan kontrolin din sa wa adamin ihtimami wal ihtimam bi shughulil awlad da kuma lura da mutum kullum a cikin lamarin ƴaƴansa yake ba shi da lokacin da zai bauta wa Allah tunda Allah ta la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah domin galibi mutane suna shagaltuwa saboda kudakansu da kuma ƴaƴansu me za su nemo ma ƴaƴansu to kada mutum ya shigarci da wannan ina fatan muna fahimta abinda mutum ya kamata yi ƴaƴansa ya dinga nuna masa hanyar addini al'allamatul albani a cikin ahkamul jana'iz shafi na 126 yake cewa ihfazu auladakum ala al-masajid ku kiyaye ƴaƴanku su dinga yawan zuwa masallaci وعلى حفظ القرآن كما أكن حجم القرآن بجرما وعلى قراءة القرآن أكن كما قراءة القرآن بجرما تسني wannan zai جايين وانا زي تبكيس أتكرا يوسف kaga mutum ai anan idan ya sanya ƴaƴansa a gaba kuma yana yana nuna musu ai hanya addini ai ya nuna bai shagaltu da maganar dukiya da ƴaƴa ba Allah ce wallahu kabirun bima ta'malun Allah bai bada labari ne akan abin da kuke aikatawa sannan daga cikin abin da zamu fahimta a cikin ayoyin da muka karanta Allah madaukin sarki ya ce wa an fi ku ciyar malamin suke ce ya dullu ala wujubi ta'jili daɗi a zaka yana nuna wajibcin a gaggauta ba da zakka idan kana da kuɗi lokacin zakka yi ka bayar waɗansu malamai suka ce sannan daga cikin abin da za mu fahimta a cikin ayoyin nan Allah madaukin sarki ya ce la tuhikum amwalukum wala auladukum kada ƴaƴanku da ku dukiyoyinku su shagaltar da ku malamai suka ce eh wannan ya nuna yana da wahala akan mutanen da suke tauhidi mutanen da suke kaɗaita Allah domin duk mutumin da yake bautatawa Allah shi kadai ba zai taba neman ya dawo gidan duniya ba saboda ya san yayi aikin alheri amma wanda bai yi ba sai ce laula akartani ila ajalin qarib jiya na faɗa akwai kafirai su dama a koda yaushe suna neman Allah ya dawo da su ina ya da su duniya saboda sun san ba su aikin alheri ba game da Allah ya faɗa suratu Ibrahim aya ta 44 wa anzirin nasa yawma ya'tihim al'adabu fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi' ar-rusul za su ce ya Allah a dawo da mu gidan duniya nujibu da'awataka za mu amsa kiranka ya Allah wa nattabi'ir rusul kuma za mu bi manzanni kaga nan za su yi nadama malamai suka ce duk wanda ya aikin alheri idan ya tafi lahira ba zai yi fatan ya dawo duniya ba sai dai shahidi shahidi shine wanda aka kashe shi a wajen yaki hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 2817 ya tabbata cikin sahih muslim 1877 manzon Allah ya yace ma min ahadin yamutu fayatamanna an yarji'a ila ad-dunya illa shahid babu wanda zai mutu yayi fatan ya dawo duniya sai dai shahidi waye shahidi wanda aka kashe shi a wajen yaki Shi ne kadai zai yi fatan ya dawo duniya lima ya ba min al saboda abin da yake gani na karama daraja shi da za a yi malamai suka ce ana kashe shahidi mutuwar farko za a bude idanunsa ga hurin ini Hurin ini wanda hurin ini idan mutum ya rungume ta so ɗaya kawai sai shekara arba'in ya zake ba ba irin matan duniya ba ce mai kokari shi ne zai minti talatin shekara arba'in sai ka yi baka sake ta ba to ana buɗe idanun sai zai ga hure ne a buɗe idanun sai ga gidan aljanna to sai ya tamanna an yarji'a ila duniya sai ya dinga fatan a dawo da shi duniya saboda me fa yuqtala ashara mazaki sai a kashe shi so goma ana kashe shi yana dawowa ana kashe shi ba dan komai ba sai dai ya dinga kallon abin da ya gani saboda daraja shi da Allah yayi a filin alkiyama to in banda shahidi babu wanda yake yin wannan to wannan yake nuna cewa kenan kada mutum ya yi kuskure ya zauna da yi aikin alheri ba kafin ranar da zai mutu domin idan ya mutu babu dawowa duniya kuma in ma ya yi fatan ya dawo to ba zai dawo ba Allah matsakin sarki ya gabata mana to yau kuma za mu shiga sabuwar sura sura ta 64 a cikin wato ko sura ta wato sura ta 117 a cikin jerin surori ita ce suratul tagabun ko 64 bayan mun gaba 63 بسم bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا سورة التغابن سورة ce وتو wato Ma'anin suratul tagabun kenan daga alghabun ne mutum ya rasa yin aikin alheri hatta sai an zo an kwakushe mai ladan sama bai sani ba to ubangiji ta'ala a cikin wannan sura kamar da malami suka faɗa ita sura ce madaniya in a ce madaniya ta so ga ina a garin madina wannan shi ne maganar jumhurul ulama waɗansu daga cikin malamai suka ce a wannan aya makkiya ce kamar abbahat ɗaya daga cikin manyan malamai ya ce ita sura ce wacce take makiya. malamai suka ce kamar abdullahi bin abbas dalilin saukar ita wannan sura waɗansu daga cikin mutane ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rijalun safaru wa hajaru min makkah ila al-madina sun yi ƙaura daga cikin garin makka zuwa garin madina to lokacin da suke so su yi ƙauran sai suka nemi iyalansu da 'ya'yansu akan su zo su tafi iyalansu da suka ce su ba za su zo ba kusan lokacin da aka yi hijira daga cikin garin makka zuwa madina kowa har ya tattara ya nashi ya nashi ya kiba iyalansa wanda suka yarda su tafi wanda ba su yarda ba kuma su zauna to waɗanda suka ƙi yarda nan saboda iyalansu Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya da mu karanta a cikin ita sura ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum daga cikin ƴaƴanku inna min azwajikum daga cikin matanku wa auladikum da ƴaƴanku aduwwan lakum akwai abokan gaban ku fahdharuhum ku kiyaye su domin kada su halakar da ku mun bayyana tun daga alheri da ake so ku zo dan shi amma ƴaƴanku da iyalanku ba sa so ina fata mun fahimci dalilin saukar aya abdullahi bin abbas yake cewa ita wannan aya gaba ɗayanta ayar nan ko kuma suran ma gaba ɗayanta in ji abdullahi bin abbas yake cewa aya ce mai surar gaba ɗayanta makiyar. ce illa ayatai sai dai ayoyi kawai da suka sauka akan ya ayyuhan ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum shi kuma yana ganin wannan aya ta sauka ne akan Aus bin Malik al-Ashda'i domin shine yaso zai kaura daga cikin garin Madina daga garin makka zuwa madina ya nemi iyalanka su kuma suka yi su suka ce a su ba za ku ce ba ina fata muna fahimta aya ce da take magana akan a tsarkake Allah Allah madaukin sarki tsarkakakke ne to dan haka kowa ya tsarkake shi domin dama shi ya riga ya tsarkake kansa ko kayi ko baka yi ba dama shi ya riga ya tsarkake kansa shi sa Allah subhanahu wataala ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yana yin tasbihi da tsarkake ubangijinsa ma fi samawati wa ma fil ardi abin da yake cikin sammai da kasai lahul mulku mulki gare shi yake shi Allah wa lahu alhamdu kuma godiya gare shi take wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah a dukkan komai mai iko Allah ya tabbatar wa kansa shi cewa shi komai da kake ganin sa a duniya to yana da iko shi babu abin da za ce baya baya under control na Allah shi sa Allah ce yusabbihu lillahi anan idan kuna kallon alqur'ani sai ku ga lafazin ya fara da fi'ili mudari yusabbihu yana yin tasbihi me yasa kuma surorin baya suratul hadidi da suratul hashr da suratul safi aka ce sabbaha sun yi tasbihin abin da yake sama da kasa sun yi tasbihi ga Allah me ya dalili malamai suka ce bi yadulla dan ya nuna maka ala ala ala tasbihihim min qadim zaman dan ya nuna maka cewa tun tintini dama duk abin da yake cikin sama da kasa suna yin tasbihi ga Allah ba wai yanzu suke yi ba nan kuma sai aka ce yusabbihu Idan an nuna maka ala tajaddudihim akan cewa duk abin da yake cikin sama da kasa suna yawaita yin tasbihin ba su kosa ba suna yi har yanzu kuma har zuwa tashin ba. ina mata muna fahimta shi ta Allah ya ce yusabbihu lillahi yana yin tasbihi ga Allah ma fi samawati malamin suka ce ma dinnan am ne yashmalu jami'al kainat ya kunshi dukkan wani abin da yake halitta in dai akan sama yake ko a ƙasa to yana yin tasbihi da gode wa Allah me ma'anar tasbihi tasbihi shine tsarkake Allah daga dukkan wani aibi ko na ƙasu Allah babu na ƙasu ta tsare da shi ma'anan yusabbihu lillahi ayyu nasbihuhu yana tsarkake Allah to ashe kenan a duk lokacin da mutum yake cewa subhanallah walhamdulillah yana yin da yake nan yana tsarkake Allah yana nuna Allah tsarkakakke ne shi kuma Allah babu abin da yake so da ya wuce mutum ya yabe sa ka nuna shi din ya isa domin duk lokacin da mutum ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi to kamar yana tabbatar da abin da sammai da kasai suke yi kenan shi yasa malamai kamar Ar-Rabi' bin Qutaym a cikin littafin Al-Hilya mujallad na 2 shafi na 109 yake cewa aqillul kalama illa bi ku dinga sanya maganganun kar su dinga yin yawa sai dai akan abubuwa guda tara tasbihun wa tahmidun wa takbirun wa tahlilun wa qira'atul qur'an والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسؤالك الخير وتأوبك من الشر kaga abubuwa guda tara kenan in ji arrabi ibn kusaimi yake cewa kada maganganun ku su dinga yawa a duniya maganganun ku gaba ɗaya su dinga kasancewa kan abu guda tara na farko ne tasbih subhanallah Allahu akbar karatun alqur'ani kullun ka dinga roƙon alheri kullun ka dinga neman sharri ka dinga neman tsarin Allah akan sharri Allah ka gafarta mana ya Allah kaza to kullun bakin ka ya kasance abin da ya kamata ka dinga faɗa kenan matsayin tasbihi malamai suka ce shi tasbihi kashi biyu ne akwai at-tasbih bilisanin maqal akwai at-tasbih bilisanin hal akwai tasbihi da harshe irin na hali kamar da Allah madaukakin sarki ya labarta mana cikin suratul Isra aya ta 44 wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu da Allah babu wani abu ko menene illa yusabbihu bihamdihi ba shi wannan abu yana tasbihi da gode ubangiji walakin sai dai ku la tafqahuna tasbihahum ku ba ku iya fahimtar yin yadda suke yin tasbihi amma wallahi suna yin tasbihi kai ne dai baka sani ba abin da zai tabbatar maka da yin tasbihi ya kamata ya kasance kullum a cikin bakinka hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim 597 manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa la yake cewa salatu kalimati la yaqibu qa'iduhunna aw fa'iluhunna kalmomi guda uku duk wanda yake fadan su ba zai tabe ba kuma wallahi ba zai asara ba subhanallahi salatun wa salatun mutum ya dinga cewa subhanallah so 33 duk da kulli salatin bayan kowace sallah yanzu mutum nawa ne za a da sallah bai da lokacin ma da zai faɗi subhanallah subhanallah subhanallah so uku ba walhamdulillah talatin da uku. wallahu akbar arba'un wa talatun shi kuma talatin da hudu Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake faɗan wannan ba zai tafi ba duniya da lahira ashe kenan ko da na sallah mutum ya taƙai ya a kai in Allah da nasara a duniya yayi nasara sannan daga cikin tasbihi da mutum da ya kamata ya zama kullum yana bakinsa a hadisi ya kafa da cikin sahih muslim 2726 juwairiya bint al-harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya yi sallah asbahi da ya sallah asbah sai ya fita sai bar matar shi tana zaune tana ta wurgi kun san akwai wurgi da mutum zai dinga yi to ga shortcut tana ta wurgi tana ta wurgi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo yana dawowa sai yake cewa na faɗi waɗansu kalmomi guda uku kuma so huɗu kaɗai na faɗa wallahi in za a auna da abin da kika yi tun da kika zauna lokacin asuba har rana ta fito wallahi na wasu ta gaji. sai manzon Allah ce ki dinga cewa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kun ji subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdi da kuma godiya ga Allah adada sanki gwargwadon halittun Allah wa ya san halittun Allah wa rito a nafsihi da kuma yardan shi Allah ɗin wa zinata arshihi da kuma girman yadda ma'aunin al'arshin Allah yake wa ya san ma'aunin al'arshin Allah wa midada kalimati da kuma girman wato wato tawada ta kalmomin Allah wa ya san adadin kalmomin Allah to idan mutum yana so ya samu shakkot wani zai wuni yana yana yana yana wuri wallahi ka faɗi wannan guda dai ka shi na da wajen Allah subhanallah dukkan halittu suna yi amma malamai suka ce lisanul maqal mutum yayi tasbihi da da furici a bakin sa ya dinga faɗa wannan muminai su suke yi amma kafirai ba sa yi saboda Allah yake subhanallahi amma yushrikun subhanallahi amma yasifun Allah ya ce tsarki ya tafi daga Allah ga abin da mushrikai suke aikatawa ko amma ya fito na akan abin da suke siffantawa kaga wannan yana nuna cewa su ba sa shi sa Allah ya tabbatar da tsarkin zuwa kai shi da kansa dan ka gano cewa duk abin da kake yi a cikin rayuwarka babu abin da za ka yi da ya wuce ka dinga tsarkake Allah hadisi ya tabbata cikin jami'in dubu uku da da ɗari biyu sahihul jami'i 3214 manzon Allah ya ce khudhu junnatakum minan nar ku riki kariyarku daga wutar jahannama sabai suka ce me kariyar me za mu dinga yi mu kare kama daga wutar jahannama sai ce qulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar guda hukun nan manzon Allah ya ce waɗannan su ne kariya daga mutum daga wutar jahannama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce hunna mu'aqibatun waɗannan su ne abubuwan da suke wanzar da mutum ya dinga samun alheri ila yawmin kiyama wa mujannibatun kuma su ne suke nisantar da mutum daga wutar jahannama wa hunnal baqiyatu salihat kuma su ne ayyuka da suke wanzuwa na alheri wanda idan mutum ya basu tabbas sai sun kai shi zuwa ga gaci mutum sai ya sadu da aljannar Allah Allah ya sa haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi malamai suka ce to duk abin da yake cikin samai da kasai suna yin tasbihi ga Allah kuma lahul mulku mulki na Allah ne kuma kowa ya tabbatar mulkin nashi suratul mulki Allah ce tabarakal ladhi bi yadihi mulku albarka ya tabbata ga Allah alladhi bi yadihi mulku wanda mulki a hannun da yake kalman al-mulku al-mulku yazo cikin alqur'ani mai girma guri 132 amma idan kana faɗan almaliku da almaliku da almalakai ne in ka tattara su gaba ɗaya kuma guda ashirin da tara lahul mulku mulki na Allah ne shi yake sanya abu ya kasance lokacin da ya so shi sa a cikin surat yasin aya ta tamanin da biyu, Allah subhanahu wataala yake cewa yake cewa ah, inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Allah madaukin sarki yace lamarin sa shine ce ma abu ya kasance kuma ya kasance din ai abin zai baka mamaki a ce wai abin da bai da hankali yana yin ga Allah wani abin zai bashi mamaki to tunda Allah yake suna yi akwai mai tantama to bari ku ji zan ba ku abin da za ku fahimta kuma za ku gano cewa eh suna yi din hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzon Allah ya hawan dutse a shira hadisin 2417 manzon Allah da ya hau kan dutsen shi da Abubakar da Umar da Usman sai dutsen ya girgiza sai manzon Allah ce usbut aya cak ka dina wutsi. fama alaika ba wanda yake kanka illa nabiyun face annabin Allah wa siddiqun da mai gaskantawa Abubakar kenan au shahidun ko kuma shahidi shikenan sai dutsen ya tsaya ya ji maganar manzon Allah ko bai ji ba ruwaya ta tabbata wanda ita ma tana cikin ah, sahih bukhari ah, hadisi na 3,175 ah, manzan Allah ya hau dutsen uhudu shi kuma da abubakar da umar da usman sai dutsen ya kirkisa dutsen yana kirkisa sai manzan Allah ce usbut ya uhud ka tabbata inda kake ya kai dutsen uhudu fama alaika babu abin da yake kanka illa nabiyun face annabin Allah aw siddiqun ko kuma wa siddiqun da kuma wanda yake mai gaskantawa shine abubakar wa shahidan da shaidu shahidai guda biyu shine waye umar da usman dutsen ya ji maganar manzo Allah ko bai ji ba ya ji to bari ku ci hadisi ya tabbata cikin sunan jarimi hadisi na goma sha takwas? sannan ya tabbata hadisin a cikin musnad imam ahmad bin hanbal 14334 wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin tafiya yana cikin tafiya kawai sai sai wani rakumi rakumin duk wanda ya zo kusa da shi rakumin sai yayi ya kai mai duka sai kashe shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ya kama rakumin yana kama sai jiri sai sai ya dinkusa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dinkusawa sai mutane abin ya ba su mamaki sai manzo Allah ya shafa kansa yana mai magana ya ce kai ka dinga yin biyayya ga masu gidanka shine abin da ya sanya Allah ya halicce ka kawai raƙumi sai ya tashi sai ya tafi waɗannan sahabbai da suka ga wannan sai hankalin su ya tashi sai manzo Allah ce ma min shay'in baina samadi wal ardi babu wani abu tsakanin sama da ƙasa in har na bashi umarni yayi yi abu wallahi sai ya illa afin jinni wal sai dai masu sabawa cikin aljanu da mutane amma duk wanda na bashi umarni yayi abu wallahi sai yayi wannan ya nuna cewa kenan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi suna yin tasbihi kenan idan ka duba cikin suratul nahl aya ta 49 da aya ta 50 ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ko kuma ya tafayya bilaluhu an yamini wa shama'il sujjadan lillahi wa hum dakhilun Allah ya ce ba ku ganin rana suna karkacewa ta dama da ta hagu Allah ce wallahi sujjada suke yi suna masu kaskantar da kai zuwa gare mu ji Allah ashe kenan duk abin da ka gani a cikin rayuwa ta duniya akwai abin da yake wa Allah ina ba ta muna fahimta shi sa Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da yake cikin sammai da kasai suna yin masu tasbihi ga Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 1199 hadisin ya tabbata a cikin sunan abi daud dubu da biyu hadisin ya tabbata a cikin sunan tirmidhi ɗari da goma manzon Allah ya kira Abu Zarin da Gifari sai yake cewa a tajiri aina tazhabu shams ka san ina rana take tafiya sai ce Allahu wa rasulu a'lam Allah da manzon su suka sani sai manzon Allah yake ta zahabu tana tafiya ne ita rana sai ta tafi zuwa karkashin al'arshin Allah fa tasjudu da sai ta yi sujada rana da kuke ganin ta ita ma tafiya take tana yin sujada a karkashin al'arshin Allah ba za ta dawo ba har sai idan an ba ta umarni an ce ko ma sai ta dawo daga ranar da za ta shi tashin alkiyama kuma sai a ce to shi kenan karki dawo ko ba ta yamma wannan ya nuna cewa ashe duk halittunsa ne tun da halittunsa ne yana da iko ya sa su abin da yake so su yi haka ne dole ne su yi akwai ɗaya daga cikin magabata ana kin shi abu muslim alkaulani in ji imamu suyuki yake ba da labari yake cewa abu muslim alkaulani yana da wani tarbi tarbin yana da haske wata rana abu muslim alkaulani saboda tsananin yadda yake yin tasbihi da wannan tarbin yana cikin bacci kawai sai Allah ya hukunta carbin yana hannunsa yana nan da shi ya daura irin yadda ake daura ana sai tafin ya dawo daidai hannunsa nan yana cewa subhanaka ya mun na baki. haka carbin yake faɗa yana farka sai ya ji carbinsa yana yi sai ya kira mata shi ya ce ya umma muslim ya ce mahaifin muslim zo ki ji wannan carbin yana tasbihi ga Allah shi kadai ta taho kenan ta ji yana yi sai ta zauna da ta da kyau fasaka na sai ta zubin yayi shiru kuma Allah bai bari ta gama ci ba to wannan yake nuna maka cewa babu abin da baya ma Allah subhanahu wataala ta yi yana yi ne domin ya gode wa Allah ina fata muna fahimta shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa to suna yin tasbihi ne ga shi Allah dan ku sani lahul mulku mulkin nasa ne kowa ya tabbatar mulki na Allah ne kuma tasbihi malamai suka ce ba lallai ne ya kasance tasbihin da suke yi din nan sunan tasbihi ba lallai bane a ce sai ka ce subhanallah alhamdulillah tasbihi ya daukan ma'anar sallah hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin rabi'a amir bin rabi'a hadisi na 999 hadisi na 1000 1092 93 94 95 96 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 700 hadisin ya tabbata cikin sunan abi dawud 1224 sunan tirmidhi 352 hadisin ya tabbata a cikin sunan na abi dawud hadisi sunan na ibnu majah dubu ɗaya da ɗari biyu hadisin ya tabbata a cikin sunan na addarimi dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da biyar hadisin ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal hadithi na dubu hudu da ɗari hudu da sittin da takwas dubu hudu da ɗari hudu da saba'in hadifin ya ƙara tabbata hadifi na dubu biyar da ɗari biyar da ashirin da tara hadifin ya ƙara tabbata dubu biyar da ɗaya hadifin ya ƙara tabbata dubu biyar da ɗari uku da goma sha uku dubu biyar da ɗari hudu da arba'in da bakwai dubu biyar da ɗari hudu da arba'in da bakwai hadifin ya ƙara tabbata dubu biyar da ɗari takwas da ashirin da biyu dubu biyar da ɗari takwas da ashirin da shida hadifin ya ƙara tabbata hadisi na dubu shida da ɗari bakwai da ɗaya hadisin ya kara tabbata biyar hadisin ya kara tabbata hadisi na tara hadisin ya kara tabbata 10701 hadisin ya kara tabbata biyu da 15684 da biyar. Anin bin rabi'a yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala safarin yana cikin tafiya ala rahila akan abun hawansa yusabbihu yana yin tasbihi yumiu bi ra'sihi ayya ibali tawajjahat manzon Allah yana yusabbihu bai tasbihi anan yana nafila akan abun hawa ko kai ne ka shiga cikin mota ko jirgi zaka iya yin nafila kuma duk inda abun hawan ya kalla ka yi nafila a wajen Allah ya karba ina fata muna fahimta ashe kenan sunan tasbihi ba lallai sai me ba ba sai yin tasbihi da baki ba a'a kai nafila sallama ma ana daukar sunan tasbihi duk wani aikin alheri da zaka yi to kana yi kana tsarkake Allah ne malamai suka ce duk wanda ba zai taimake ka akan ka dinga ambatan Allah ba to kar kai abokanta da shi abdullahi bin mas'ud shi ya faɗi wannan maganan a cikin littafin az-zuhri mujalladi ne shafi na dari da da ashirin shida yace la tusahib illa man a'anaka ala dhikrillah kar kai abokanta da kowaye in ba wanda zai taimake ka akan ambatan Allah ba in dai mutum ba zai taimake ka akan ambatan Allah ba to babu kai babu magana abokanta da shi hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim 720 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Dharr yake cewa kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa wallahi ko ta gaba da kake gani a cikin gangan cikin adam tana da sadaka da zaka dinga mata sai manzo Allah ce fa kullu tasbihatin sadaqa subhanallah da zaka dinga cewa to sadaka Allah zai dinga rubuta maka subhanallah kawai Allah zai dinga rubuta maka lada sai Allah ce lahul mulku mulki na Allah ne kuma kowa ya tabbatar mulki na Allah ne yadda za ku tabbatar da mulki na Allah ne Allah subhanahu wata'ala shi ya halitta dan adam kuma shi yake mulki mu muna sama shi yake ba mu iko mu yi abu shi yake sanya abubuwa ya sanya mana ruwan sama da zamu samu mu yi noma mu ci abinci ko lahul mulku wa lahul hamdu kuma godiya ga Allah take sai Allah ce wa huwa ala kulli shay'in qadir amma a qira'a ta Abu Amr da shi da Kisa'i wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi yake da iko a dukkan komai kuma kowa zai tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shine mai iko a dukkan komai lafazin wa huwa ala kulli shay'in qadir ya zo guri bakwai cin alqur'ani mai girma anna Allah ala kulli shay'in qadir kuji inna Allah ala kulli shay'in qadir ya zo so takwas a cikin alqur'ani mai girma inna lallai Allah anna Allah ala kulli shay'in qadir shi kuma ya zo guri uku wallahu ala kulli shay'in qadir guri tara innaka ala kulli shay'in qadir innahu ala kulli shay'in qadir ya zo guri biyu fa huwa ala kulli shay'in qadir annahu ala kulli shay'in qadir su kuma guri ɗaya suka amma wa huwan da muke ciki shi kuma guri bakwai yazo ina muna fahimta akwai a cikin suratul hadid akwai a cikin suratul shura ba mun cikin suratul hadid lahu mulkus samawati wal ardh lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in kuma na cikin suratul an'am ayatu 120 أبك آه، الإنسواء آية تجعل شيء أتكن سورة ما تجعل شيء لله لله ملك السماوات لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء shi yana ce wahuwa saboda yana karatun abu amr ne kira'a ta abu amr amma wa huwa ne kun gane shi kenan ba cikin suratu shura aya tara أم اتخذوا من دونه أولياء أم اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير لفظ على كل شيء قدير لفظ على كل لفظ على من قبل كل شيء قدير يا أخي lafazin alakun da shay'in qadir ya zo a cikin surori da dama amma babu lokaci da zamu ce zamu faɗa ashe nan Allah mai iko ne a dukan komai to da Allah yana da iko bari ku ci kaɗan daga cikin ikon Allah malamai suke ce lahu qudratu tamma Allah yana da iko cikakke akwai wata mata ta zo wajen Annabi Dawud alaihi salam ce ya annabin Allah rabbuka adilun am zalimun ubangijinka azzalimi ne ko adili ne ka duba littafin anisus salihin shafi na 32 sai ce wai haji kai canki matan nan rabbuna ajil ubangijin mu ajili sai ta ce hawa ina da 'ya'ya an mutu ni ana armala ni mata ce ban da miji an mutu an ban ni da 'ya'ya guda uku ni nake ciyar da su kuma sai na hada saƙa saƙa da zare nake zuwa in ciyar a kasuwa wata rana kawai na zo ina hada zare na na gama haɗawa. ina ɗan kau da kaina ko sai sun sun cak sai dauki yaya za a yi Allah ya san halin da nake ciki kuma ya bi tsuntsu ya zalunce ni sun ji masu zafin kai tana cikin magana kawai faɗi zan babu yin tsara sai gashi ana gwangwasa kofa kwankwan sai annabi dawud alaihi salam ya ce waye sai aka ce a shigo sai ga waɗansu ƴan kasuwa mutum goma suka ce ya annabin Allah mu ƴan kasuwa ne muna cikin tafiya a cikin kwale-kwale sai ce ku saurara mana ga matan nan a gabana sai mata ta a a saurare su ashe sakon suna sakon da kake tare da shi sakon da Allah zai nuna yana tare da waɗannan mutane kawai sai suka ce muna cikin tafiya a kwale-kwale kawai sai kwale-kwalen mu ya huce muna ta tangal ruwa yana shiga cikin kwale-kwalen za mu mutu sai ga wani tsuntsu ya zo mana da wani zare da wani kyalle kawai sai sake mana sai muka toshe wannan kwale-kwalen tun da muka toshe sai muka tsira to tun da muka tsira da muka fita sai muka ce to ya kamata mu yi sadaka saboda gode wa Allah tun da Allah ya tsiratar da mu shi ne sai muka zo kowaye daga cikin su mutum goma nan kowa ya fito da dirhami goma dirhami nawa kenan dirhami dari muka ce gashi mun kawo ka baiwa wanda ya dace cikin al'umma musulmi Allahu akbar sai in ji bakin gudan bakin annabi Dawud sai ce kin gani ko رب يتجر لك في البر والبحر وتجعلي له ظالما ubangijin ki ya miki kasuwanci a cikin teku da bayan kasa kuma zaki dauka zalimi ne sai ce to wannan kasuwancin an miki ne ga kudin Allah yayi ne don ki samu kudi shi kasuwancin ya dauke wannan abu shikenan sai ta samu kudi sai ta ce a ah, rabbi aji ubangiji na ajiri ne sai yanzu ta gano kun ga Allah madaukakin sarki yana da iko ko bai da iko bari ku ji da kaɗan daga cikin iko na Allah subhanahu wa ta'ala in ka duba littafin albidaya wani nihaya Ibrahim bin Adham wata rana ya fito yana cin tafiya cikin dokar daji sai ga wani katon zaki ana kokarin guduwa shi kuma sai ya zo bakin wajen zakin sai tsaya ji kai idan an umarce ka ka gama da mu ne ko gama da mu idan ba ba umarce ka ka gama da mu ba juya ka tafi inda zaka tafi ko zaki sai ya koma walahu za'ir iya wani gumci irin nashi din nan yana kada jela sai tafi abin sa in ji khalaf bin tamim yace muna tare da ibrahim bin adam abun mamaki wallahi kawai sai ibrahim bin adam ya daga hannun yana addu'a kace ya rabbi bi qudratika alaina ya allah saboda ikonka a gare mu ya allah ka ba mu dama mu samu mu fita a cikin dokar jajin nan ya allah lafiya wallahi shi khalaf bin tamim yace wallahi tun da nake yin wannan abin da shi ibrahim bin adam yake yi bi qudratika ya Allah da ka kamun kaza sai ce wallahi farao bai taba kawo mun hari ya ya cin mun ba bai taba kawo mun hari ya cin mun ya zo ya kwaci haji na ba Allah yana kare mu saboda ikonsa duk abin da zaka yi ka dinga fatan ikon Allah to Allah shi mai ikon ne sai ya nuna maka shi mai ikon ina fatan kuna fahimta wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukin sarki a dukkan komai mai iko yadda za ka tabbatar da iko na Allah matsaukin sarki Allah matsaukin sarki saboda ikonsa mutane suna saba mai amma kuma yana karace da su haka ne to shi sa Allah ce wa huwa ala kulli shay'in qadir dan ku sani yin tasbihin da sammai da kasai suke yi shi Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai in takfuru antum fa inna Allah in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yabda li ibadihi al-kufr a cikin suratu suratu zumar aya ta takwas ko Allah ya ce idan kun kafirce fa inna Allah ghaniyun ankum to Allah ya wadatu da ku wallahi Allah madaukakin sarki babu abin da yake so face dan adam ya yabe sa kawa Allah subhanahu wa ta'ala da'a abin da ake bukata kenan Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce ni هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم Ubangiji ta ya ce huwan nabi khalaqakum shi ne wannan da ya halicce ku fa minkum kafirun a cikin ku akwai wanda kafiri ne wa minkum mu'min a cikin kuma akwai wanda yake mu'mini ne wallahu bima ta'maluna basir Allah ma sakin akan abin kuke aikata mai gani Allah yace huwan nabi khalaqakum shi ne dai Allah wanda ya halicce ku fa minkum kafirun a cikin ku akwai kafiri tabbas a cikin mutane akwai waɗanda sun kafirce wa Allah hadisi ya tabbata cikin sai bukari 4949 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana an yi sallah in ji zaid na khalid al-juhani yake mun yi sallah asbahi da muka yi sallah asbahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi ruwa bayan sallah asbahi sai manzon Allah ya juyo ya kalle sai ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi Allah masaukin sarki ya faɗa min wani abu ba zan faɗa muku sai sabai suka ce a faɗa mana sai manzon Allah ya ce Allah da kansa ya ce asbaha min ibadi mu'min a cikin bayina akwai waɗanda suka wayi gari suna masu imani da ni akwai waɗanda suka wayi gari kuma sun kafirce mun fa amma mu'min bi amma wanda yake imani da Allah shine wanda idan ko an yi ruwan sama zai ce mu bi fadlillahi wa bi rahmatihi amma ruwan sama ne da falala Allah da kuma rahmatsa amma wanda zai samu irin maganar astronoma, ko geographer sai ce an yi ruwa ne saboda cloud waye ya haɗu guri kaza ai za ne ya faru to wannan ya kafin cewa Allah to yan astronomas da yan geographers su yi hattara domin galibin su Ta kai ma idan ka ce an yi ruwan sama za ka iya cewa eh astronomas sun yi bincike sun ce eh za a iya ruwan sama amma insha Allah idan Allah ya so za a isa ga kai kai imani tun da binciken da suke yi Allah ya kan iya tabbatar da majority da za'i kuma hakan yana faruwa ilimi ne da Allah ya bayar amma ka yadda Allah ne yake kawowa ba su suke kawowa ba sai Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum shine fa wanda ya halice ku fa minkum kafirun wa minkum mu'min a cikin ku akwai mu'mini akwai kafiri to malamai sun rabu gida biyu anan akwai waɗanda suka ce Allah ya halicci kafirai da mu'minai Allah ya halicci mu'minai da kafirai amma idan ka koma maganar abdullahi bin masud wanda yana cikin littafin albayhaqi hadisi na 73 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khalaqallahu fir'auna fi batni ummihi kafira Allah ya halicci fir'auna tun a cikin mahaifiyarsa da bashi kafiri ne wannan magana bangaren ah, na ce muku magana ta kasu gida biyu ko to wanda suka ce Allah ya halicci mutane akwai kafirai akwai mu'minai su suka faɗi wannan magana magana da suka kara faɗa sun ce wa khalaqa Allah Yahya fi batni ummihi mu'mina Allah ya halitta annabi Yahya a cikin mahaifiyarsa yana ne mu'mini sai suka ce to ashe kenan Allah da ya halitta dama ya halitta akwai mu'mini akwai kafirai kun ji to magana ta bi kuma malamai suka ce a'a huwa alladhi khalaqakum shi Allah shi ne ya halitte ku fa minkum kafirun a cikin ku akwai mu'mini kafirun akwai kafiri wa minkum mu'min a cikin ku akwai mu'mini da aka zo gidan duniya ne sai waɗansu suka rikida suka koma suna saba wa Allah mun gane kuma wannan magana ta fi kasancewa daidai saboda hadisin da ya tabbata cikin sunna abi dawud 4714 kullu mauludin yuladu ala al-fitra dukkan wani wanda aka haife shi to ana halittan sa ne akan tsarin Allah ne tsarin Allah musulunci fa abawahu yuhawidanihi iyayensa su ne suke mai da shi ba yahudi na tsirani su ko kuma su mai da shi ba na tsari kirista kenan auyu yi ko kuma su mai da shi ne ba majushi a nan duk wanda aka halice shi dama Allah ya halice shi mumini ne a duniya ne yake canzawa yake komawa ne yake komawa kafi wannan ya tabbatar da hadisin da yana cikin sahih bukhari hadisin da yake cikin sahih bukhari hadisi na 3332 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yajma'u khalqa insan ko khalqahu fi batni ummihi 40 yawman Allah yana tattara halittar dan adam lokacin da yake cikin mahaifiyarsa 40 yawman kwana 40 a cikin mahaifar mala'ika zai shiga cikin mahaifar sai ya tambayi Allah azar a shaƙiyun amsahinu ya Allah ɗan wuta ne ko ɗan aljanna idan ɗan wuta ne sai Allah ya ce ɗan wuta ne idan aljanna sai a ce sahidun ɗan aljanna ne ashe kenan wannan shi yake nuna cewa sai mutum ya zo gidan duniya yake canzawa ya koma lalatacce wannan hadisin da na faɗa ya ƙara tabbata sun sai bukari 318 to haka nan da hadisin da amma hadisin ibn lahi'a hadisin yana da ba'a iya da rauni hadisin ya tabbata a cikin fatul littafin imam musulmi mujalladi na takwas adilul mansur mujalladi na takwas shafi na ɗari da ashirin da takwas da shafi na ɗari da tamanin da biyu haka wannan hadisin ya tabbata a cikin littafin wato wato imamu shaukani fatihul kabir mujallaji na biyar shafi na ɗari da tamanin da uku hakanan hadisin ya tabbata a cikin littafin abdulrazzaq mujalladi na takwas shafi na dubu uku da ɗari uku da hamsin da takwas imamu al'alusi a cikin littafin wato ma'alimin talbi shi ma din ya ambaci wannan hadisi na mujalladi na 119 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rahima lallai mahaifa idan mani mutum yana kwance da matarsa sai ya zuba mani a cikinta to mani din yana zama a cikin mahaifa na mata kwana arba'in idan ya zauna kwana arba'in sai Allah subhanahu wa ta'ala sai turo mala'ika mala'ika sai tambaya Allah ya Allah a ashaqiyun am sa'id dan wuta ne ko dan aljanna sai Allah ce dan aljanna in dan wuta ne sai a ce dan wuta to da wannan dalili fa minkum kafirun wa minkum mu'min mutanen kadariya da yan jabariya suke cewa to Allah shi yake tilasta mutum ya kasance ya aikata saban Allah amma wannan khilafan li ahli sunna ahli sunna suka ce a'a Allah madaukin sarki ya halicci mutum sannan kuma ya ba shi dama ya yi imani idan mutum ya yi imani ba aikansa ya za a yi a ce ba Allah shi ka kira sun ya saba mai wannan magana ba daidai ba ce don haka mutane su yi hattara musamman kawari jawa yawanci za ku samu malaman da ba su ba ahlus sunna ba zo su dinga rikita mutane su faɗa maka maganar da take ba ta tabbata a cikin sunna ba kai kuma idan ka ɗauka ka halaka Allah ya ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa inna Allah khalaqal khalqa Allah ya halicci halittu gaba daya domin su bauta ta mai kamar yadda Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa to dukkan halittu Allah ya halicce su dama don su bauta ta mai ne amma da suka fito gidan duniya sai aka samu waɗanda suka saba wa Allah suka ki bautata wa Allah ashe kenan wanda ya ki bautata wa Allah to kansa yawa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce fa minkum kafirun wa minkum mu'min a cikin ku akwai mu'mini a cikin ku akwai kafiri wallahu bima ta'maluna basir duk abin da kuke Allah yana kallo shi sa mutum yayi kokari yayi aikin alheri kafin kiyamar Allah ta kasance wannan yake nuna maka duk abin da kake Allah yana kallo idan ka wa iyayenka biyayya to Allah yana kallo idan ka saba wa iyayenka Allah yana kallo bari ku ji in ka duba littafin fara'iqun adabiyya wani saurayi ne wata rana suka je aikin hajji shi da babansa da suka je aikin hajji sai mahaifin ya ce yana so zai zaga da ya dan zagaya sai mahaifin ya ce wa dan tafi ka je ka samu ayarin tafiya domin kada a tafi a bar mu mu rasa inda za mu kun san a lokacin da in ana tafiya a cikin ayari yake tafiya da shi yaron ya tafi ya bar baban ana cikin tafiya sai yaron ya ga baban shi bai taho ba sai yaron ya juya da baya da sauri yana zuwa sai ya ga baban suna cikin tafiya baban baya iya tafiya sai ya dauki baban ya ce hau baya na mutum sai ya ya goyi baban suna cikin tafiya suna cikin tafiya yaron yana jin shi ya ce wallahi kawai sai na ji wani irin ruwa yana dubowa a kan kirjina sai na fahimci mahaifina yana yin hawaye sai yake ce mai la ya aba ya ce ya baba na kwantar da hankalinka wallahi an ta a kafa alayya min rishi wallahi ba ka da nauyi a bayana kamar inda ka san an sanya min wani wani wato gashi ne ba ba komai ba ba kar ka dauka na gaji sai baban ya ce a ba ina yin kuka saboda wai ka dauke ni bane saboda wai ko ina da nauyi a'a na yi kuka ne saboda ni ma wallahi a daidai wannan wajen na goyi babana muka zo aikin hajji gashi kai ma din ka goye ni a daidai wannan wajen shi sa malamin suka ce in sabatta buzuruka yawman ma la yukhbiruka al-ghaythu ayna zara'tu idan mutum ya shuka ba a cikin gona baka san ina ka sanya iri ba to ruwan sama zai baka labarin a ina ka sanya kun gane domin ruwan sama yana sauka ai zai fito to in kai aikin alheri kai ma zaka girba aikin alheri wallahu bima ta'maluna basir akan abin da kuke aikatawa Allah basiru yana kallo basirin ya zo cin alkur'ani mai girma guri shida don ku san Allah subhanahu ta'ala yana kallon dukkan abubuwan da dan adam yake aikatawa kada mutum ya ɗauka cewa duk abin da yake Allah madaukakin sarki baya gani idan ka yi imani da Allah Allah yana kallo idan ka kafirce mai ma yana kallo da wannan dalili da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun shi Allah shine ya halice ku faminkum kafirun wa minkum mu'min to waɗansu malamai suka ce a cikin wannan ayan akwai hazar an share wani abu abinda aka share huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wa minkum fasiq sai Allah ya share fasiq din lima yadullu ala jalalatihi saboda kalman fasiqun ya kalman kafirun ya dauki fasiki to dan haka ba sai an ƙara fada ba kun san saboda hikima irin na Qur'ani waɗansu suka ce a'a babu hazafu ba a share komai ba su ji waɗansu malamai suka ce a'a dama al-maqsudu zikru tarafai abinda Allah yake nufi dama ya ambaci guda biyu shi sa kadai ya ambace su huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun akwai kafiri akwai mu'min kuma dama ita duniya haka take akwai wanda sun imani da Allah akwai wanda kuma sun kafirce cewa Allah waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya yi alƙawari a koda yaushe sai ya taimake su shi isa yake da kyau akan ko ina mutum ya kasance cikin masu ambatan Allah tunda Allah ce wallahu bima ta'maluna basir kuna yin tasbihi to Allah yana kallon kuna yi ba ku yi wallahu bima ta'maluna basir Allah yana kallon ba ku yi kaga anan Allah ya ambaci lahul mulku mulki na shi yake sifar Allah ce al-mulku ko ba sifar shi bace alhamdu godiya ga Allah sifar Allah ce ko ba sifar shi bace ibnu ashu a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa lahul mulku wa lahul hamdu alhamdu godiya ga Allah take yake cewa halittu ba su san komai a duniya ba Allah shi ya sanar da su to dan ne ba za su gode mai ba ai dole sai sun gode da shi ya sanar da mu lam ya'rifu ba mu san komai ba sai yanzu ya sanar da mu to ya kamata a gode idan mutum yana yin tasbihi yana gode wa Allah mutum ya yi amfani da damarsa malik bin dinar a cikin rawdatul uqala shafi na 63 yake magana yake ta ittaqi ta'atan Allah tijara ta'tika al-arbahu min ghairi bida'a yace wallahi ka ɗauki ɗa'a ga Allah ita ce kasuwancinka ta'tika al-arbahu yace riba zai dinga zo maka min ghairi bida'a yace wallahi ba tare da kayanka ba ka san mutum ba sai ya siyar zai samu riba ba to idan mutum yana ɗaukan ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala shine kasuwancin sa wallahi ba sai ka kai wani abu ba Allah zai dinga baka riba mumini kenan wanda kullum yana amfani da damar sai gode wa Allah hatta da bakin sa ka duba littafin uyunun uyunun hikayat ibn jawzi yake ba da labarin wani bawan Allah ne wannan bawan Allah makaho ne kuturu ne gurgu ne masifa ta hada kan wannan bawan Allah sai wani bawan Allah ya zo wucewa da ya zo wucewa sai ya ganshi sai ya ce da Allah ke ke ni mana da ya ga alamar yana cikin wahala sai ya dauke shi da ya dauke shi sai ya kai shi wani gida ya ajiye shi da ya ajiye shi a cikin gidan sai ya manta da shi kwana biyu sai ce kai kai hakuri ka san idan kai talaka ne yawanci mutane mantawa suke da kai ba a tunawa da kai wallahi wani talaka sai ya manta da kai sai kai shekara ma da jira ka a waya ba haka ne da yake shi yana cikin masifa sai aka manta da shi ba a cikin neman sa abun mamaki sai ranar da ya tuna da shi sai zo da yana zuwa kai kai hakuri na manta da kai ce inna bi man yazkuruni ina da wanda yake tunawa da ni shine Allah yace Allahu akbar shikenan sai ya dauke shi yace ba zan aura maka mata da zaka dinga wanke maka wannan kazantar biwa da take fitowa a ka ba sai yake cewa ya za ka yi ka ce za ka daura mun mata gani ni ne sarkin duniya sai ce sarkin duniya kana kuturu sarkin duniya baka da kafa sarkin duniya baka da hannaye suna zaune kawai sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai ya faɗi sai ya mutu yana mutuwa sai wannan bawan Allah ya ce a a a ya zan yi da wannan bawan Allah sai ya mai wanka ya sanya hanku da sai ya mai wanka ya mai wanka sai je sonin kafani yana sonin kafani tunda bai da kafafu bai da hannaye sai ya dauki almakashi sai ya yanke shilin kafanin saboda ai bai da tsayi sai aka sanya shi a cikin ɗan kaɗan iyaka daga nan ne kawai zuwa nan daga kai zuwa zuwa zuwa zuwa nan yana sanya shi a cikin linkafanin sai ya bashi a ciki sai ya je kwanta ya yi bacci garin Allah ya waye akan zai zo ya ce ma mutane a zo a tafi da shi makabarta a mai sallah yana cikin bacci kawai sai ya ji an ce mai ana mai magana bai san wa yake faɗa ba ya khalaf sunan shi khalaf بقيت على ولي ومحبي بكفن قليل فقد رددنا عليك كفنك وكفناه عندنا بالسندس والكبرى aka ce ka mana rowa da linkafani ga masoyinmu ji Allah sai ka ce to mun dawo maka da linkafanin ga mun mai linkafani a wajenmu da alharimi da dusar dinari sai ya ce wallahi ina sauri sai na zo na ga an canza likafani ba irin wannan na same ba sai ya yi sauri ya tafi gidan likafani yana zuwa faɗi da likafanin mulka sai ga likafanin gashin an dawo da shi ya aka yi Allah ya sani to bayin Allah na kwarai muminai kenan wanda kullum bakin su suna yawan ambatan Allah shi sa Allah subhanahu ta'ala yana kallon abin da suke yi shi yasa ya musu sakayya Allah madaukin sarki ya gafarta mana abin da na faɗa dai Allah madaukin sarki ya sanya amizani abin da na kusuru ubangiji ta Allah ya gafarta mun hada sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace